wai bayan ya mutu ya zo ya cika wanga addini manzo ya fi karfin wannan kai aikin manzo Allah ya fi karfin ka balantana a bar maka wani abinda aka saukan mu manzo Allah banda manzo Allah ba wanda ya isa shehu tijani bai yi azabi da manzo ya aza shehu ibrahim bai yi aza balantana kuma ɗan kuci ku babu manzo Allah ya gama komi sanda ya saya rana arafa ya ga mutane gabansa sama da dubu dari 140,000 shi ya tuna ya fara shi kade tun da aka fara ikira shi kade yau ga shi nan mutane 140,000 da mazalla ya yi nazari da'awan da ya yi tun daga makka 13 years ya yi nazarin kuma abin da ya yi madina kusan shekara goma da ayoyi da abisai da bayanai sai tambaye su ya ku jama'a mun gamu gaban Allah an min tambaya an muku tambaya yanzu tambayan da zan muku ne Allah ya riga ya gaya min fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalin فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين an muku tambaya an min tambaya amma gabanin wannan ranar ni zan muku tambaya na zauna tsakanin ni da ku shekara 23 23 years zan tambaye ku hal na isar akwai abin da na bari kun taba tambaya na wani ban fadi ba kun ga alamar na boye wani abu kun ga alama wai ina jiran she na mutu wani ya isa isar da wani abu suka ce ya Allah ya kai manzala wallahi ka isar manzala ya sake tambayar su na isar suka ce manzala ka isar manzala ya sake tambayar su na isar suka ce manzala ka isar she manzala ce ya rab ya wa Allah ina son ka min shaida na isar sai a ce bayan manzo Allah wani guzu ko wani bafaransi wai zai kawo ya zai cika wanga addini wallahi wayanda suka yadda ma ina jin ba akuyoyi kamar wannan mutane shi sa Allah ya ce da Allah ya ce kaga da Allah yake muna bayani yake muna kai yake gaya muna ya ba wani hankali ba su tunani ya ba wani kunnuwa ba su tunani ya ba wani idanu ba su gani ko sai ya ce إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أي كنا سنكو غارسو كمان ندبو بيسكي هكا سكيدا ashe akwai mutane dabbobi duk wanda ya ga bayan manzo Allah wani na iya zuwa yawan wani abin da manzo Allah bai zama addini na ransa da Allah kai dabba ne kai barin gaya maka Allah ce a gaya maka dabba ma ya fi ka domin da dabba ya samu matsayinka wani bi bai yin abin da ka yi shi sa Allah ce innum illa kal'an'am an'am dabban ma kuma na gida domin na daji ya fi na gida wayo shi aka gama shi da dabba kuma wawan dabba sai Allah ce ai wawayen dabban ma sun fi su bal hum adallu sabila dabban shi ya zama dabba ne don ba ba shi hankali ba kai an baka hankali she kai dabbanci to dabba ya fi ka dabba ya fi ka kai dabbancin ka ya fi na dabba sai samu ko mutane ne bayan manzo Allah ba wanda muka rika mun kama manzo Allah banda mu manzo Allah ya ishe mu ba wani kare da ya isa mu yana haushi mu shi manzo Allah ya isar ya gama komi sai ga aya ta sauko hmm. jibril ya ce da annabi muhammad allah ya aiko ni in zo in gaya maka اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يوني الله نكمل الدين ناتكي تدى نعمة addinin da zai sa mutane gidan aljanna da shi shine addinin musulunci Allah na gama komi magana ya kare wanga rana an kammala addini ba maulidi zuwan maulidi bayan an kammala addini na mai da maulidi aikin banza waɗanda suka yi maulidi su yi aikin banza za su yi rayuwa kan aikin banza su mutu kan aikin banza su kwanta kabari kan aikin banza su tashi kiyama a cikin aikin banza ah! امرأة ناصبة تصلى نارا حامية مولدي aikin banza salatul fati aikin banza jawharatul kamal aikin banza aqidat tijaniya aikin banza dukkan su baki dai musulunci bai san su ta haka annabi muhammad ya gama komi yayi komi magana ta kare manzo Allah imam malik ce. ibn manabijishud ya rawaito wurin imamu malik ya ce sami'tu malikan ya kul na ji imamu malik yana fada yana cewa imamu malik imamu darul alhijira imam malum masu ce maliku ya kai har lokacin da mutane suka ce la yufta wa malikun fil madina in dai imamu malik na cikin madina kayi guntu kai fatawa in ji ibn al-majishur ya ce sami'tu malikan ya kul bita da fil islami bid'atan يراها حسنة فقد زعم أن النبي خان الرسالة لأن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سيتكهك ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا يتي ناجي مالمينا إمام مالك رافدا يتي man ibtada fil islam bid'atan duk wanda ya kago bid'atan kowane irin bid'a ne kowane irin bid'a ne in dai ba yi ba ka kago ka mai da shi addini ka ba shi lada salatul fati maulidi bid'an shan rubutu bid'o'i ga duk baki ne ka kago a hasanatan kai kana gani abu ne mai kyau kamar bid'a maulidi she kai ka kago mazalar bai yi ba wa mamumi hmm. ya yana da kyau ya ce ma'anar shi kana gaya mana manzan Allah ya yi ha'inci kai ka zo ka bayyana gaskiya li'anna Allah subhanahu wa ta'ala ya kuli ya ce dalili kuwa ubangiji Allah na gaya mana al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na kammala addini cewa Allah ya kammala bayan ya ce ya kammala kai ka ce wani abu na baya reni ne ga Allah kalubalantar Allah ne cin zarafin Allah ne ya ce Allah ya kammala addini ya cike ta mai da ni'ima sannan ya yadda muna addinin musulunci ita ce addini ingantacciya ko ba ka ba sai ya ce in ji imamu malik ya ce abinda zamanin manzo Allah bai zama addini ba abinda zamanin manzo Allah bai zama addini ba zamanin mu musu imamu malik bai zama addini <laughs> lokacin fa ko kun kakan shauti jani yi ba lokacin da imam malik yau magana ba san salatul fati ya ce famalam yakun yau mai izin dinan abinda zamanin su manzo Allah ba addini ba ne bai tama zama addini sai har tashin kiyama bai tama zama addini har yaushe har tashi alkiyama kan haka bayan Allah manzala ya gama komi muna roƙon Allah Allah ya sa manzala ya ishe mu Allah ya sa manzala ya ishe mu wallahi kiyama an kira kowa liman na gaba kana baya an kira kowa liman na gaba kana me dalilin yana gaba kana baya in kana kan aikin wannan limamin to yana gaba kana baya to mu ba mu yadda wani limami mu ne gobe kiyama shi mun zalla Allah ce wa laqad karramna bani adam wa amalnahum fil barri wal bahr ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا سيتم يوم ندعو يوم ندعو كل أناس بإمامهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم ranar da za mu kiya za mu kira kulle unasin kowansu al'umma jama'a jama'a jama'a limaman na gaba to mu ba mu yadda ba manzan zanna muka yadda daina gaban mu in kai ka zabi wani daban to mu mun zabi mun Allah wanda ya zabi shau tijani shi shau tijani na gaba wanda ya zabi shau ibrahim shau ibrahim na gaba wanda ya zabi manzan Allah manzan Allah na yi na manzan Allah na gaba mu ahli sunna mun zabi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muna wanga bayani ne don ya shiga kunnuwan wanga yaran su gane tijaniya ba addini ba kun gane ku shi Allah sa mu gane mun ta zuwa police station sai ana fama wa mu bar bayanin tijaniya to akwai wani polisi gefe shi ya ce na ce ni shek ya jayi jayi shek polisi guda ce shek unti min jayi wannan wa jayi wannan wa wanti min jayi ku ji wanda ya ce wanti min jayi na abin da ya fadi ya ce onun so wa nipa on so wa ciro mu adiye ne enye shi ne ce a gaishe ka wai sai shek enye tijaniya fontina wa kuka sau deɛ ɔwɔ ni nani mu deɛ ɔmo wɔ nani mu no ɔkasa na wakyerɛ ɔmo sɛ adeɛ no ɛnyɛ nti obi ankɔ yɛ ne deɛ kɔnkara tarɔt wanda bai gane ya ci burus ta bayan labarin shakka muna sake jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ya kaddara saduwa mu a cikin rana mai albarka cikin wata mai albarka muna cikin wata sha'ban sha'ban na da kwana daidai 20 da nawa kai na ahlus sunna nake fadi fa bana na yamu yau na yanu ba na ahlus sunna wal jamaa shaban na da nawa 21 ahlus sunna wal jamaa shaban na da nawa wanda 21 na haji umar imam kenan limamin ahlus sunnati wal jamaa ba na yanu ba yanu suna da nasu masu dogon rawani suna da nasu mu kuma muna da me muna da nawo hanyar jirgi daban hanyar mota daban to na hanyar jirgi alisunna wal jama'a mu ne jirgi ku gani don jirgi da mota wanda za ka jirgi kuma jirgin na sama to bayan la alisunna wal jama'a shaban na da 21 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama na da shekara 1445 miladiyan annabi isa 2024 muna cikin wata na ah, march march na da kwana ɗaya ɗaya biyu kai sai ga masallacin mu na ahlus sunnah wal jamaa jami'ar takwa karkashin makarantar mu mai suna darul hadith don gabatar da sar darasi a cikin littafi mai suna sihiru sihr khataruhu at-tahassun minhu kayfiyatu tuhalli. mun san ma'anar shi ko bayan Allah muna roƙon Allah cikakken ikhlasi Allah ka ba mu ikhlasi sannan ubangiji Allah kai ne Allah muna roƙonka ka tabbatar da mu akan sunna tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a bayan babu shakka mun kai babi mai suna sa'iru ba a dinahu mai sihiri ya sai da addini ya sai da addini ya karbi kafirci ya yadda addini shi ya zama arne har malam ya yi bayanin dalilan da ya sa yi wannan magana mun gane karatun ko malam ya yi bayanin dalilan da ya yi bayani dalilan da ya sa ya ce mai addini mai sihiri ya sayar da addini domin duk malamin boka mai tubu mai duba in ya je neman aljanni ya taimake shi she aljanni ya bari ya kafirce wa Allah sannan ya taimake shi sai aljanni ya bari ya yi ne ya kafirce wa Allah sa'annan aljanni ya taimaka masa to kafirce wa Allah ka sai da addininka mun gane karatun sai sakan haka sai malin ya zo ya kai har inda ya ce wa man ba'a nafsahu shaitani ko ustaz karanta mana wurin ina jin wancan sati na bubbuga na wuce to mu kuma mu son karatu buga buga ja mu je ustaz wa man ba'a nafsahu shaitani wanda ya sayar da kanshi ya ba shaidan Allahu akbar wani na sayar da kanshi ya ba Allah wani sayar da kanshi ya ba Allah iko Allah ina abin ya tafi yana duba ne to jafar muna karatu fa za ka rage tafe-tafe bayan Allah duk wanda ya sai da kansa ya ba shaidan ya kare nashi sabon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su sun sai da kansu ne suka ba Allah wani ya tambaya cikin karatun ga ya mutum ke sai da kanshi ya ba Allah kaman bauyan Allah ga da ake kiranta sumayya ai kun ga ran da aka kwantar da ita ko da aka kwantar da ita shega babban shaidan abu jahal yana abu jahal yana sai madadin lata da uzza da hubal kun gane karatun yana ce mataki kafirce ta ce la ba zan kafirce ba ta ce ina sai bayan allah da manzon allah wannan lokacin nan an ce mata in ba ta bi lata da uzza da hubal ba ta mutu ta ce wallahi ta yarda ta mutu yana cewa lati da uzza da humal tana cewa la ilaha illallah she sa mata wannan mashin nan a cikin farajinta ya fito cikin bakinta kun gane karatu to yanzu manan shi ta sai da ranta ta ba Allah Allahu akbar she sa Allah ce inna Allah ashtara إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة مدك الله يعني أنا تشركي دم كون غاني كون أمك با الله kai ka ba Allah ni ma na ba Allah ka ba Allah kowa ya ba Allah muna ce Allah Allah in mun bayar menene sai Allah ya ce in kun bani rayukanku kuka yadda nake so lakumul janna bi anna lahum aljanna to shi wanga shi da ya je cinikin she sai da nashi ba shaidan shaidan kuma shine jagoran mutane wutan jahannama shaidan shine sarkin jahannama kun gane kun an shiga shi ke zaune kan babban kujera ya yi ma hutuba yanzu yanzu na ga khabbab na karanta muna wannan ayan nan inda uh, wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'da al-haqqi wa wa'adtukum إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني kafarutu bima ashraktumuni min qabl ikum Allah shaydan yace maka ni na kafirta da abin da kai ka tara ni shi ai ka kare naka kutuba zai ne kutuban da an gama gama kutuban za ka yi kuwa shi maliku yace kushuru maliku ai san maliku eh shike wutan jahannam ya har yanzu yanzu ka yi gushe na sai wurin Allah kaka samu gan shi in ka yi ido biyu da shi kana can kenan Allah ya kiyaye mu da ido biyu da shi wa man ba'a nafsahu lishaitani na mustaz me yake faruwa takhalla anil akhlaq al fadila Mutum ya kulla da shedan she zama mutumin banza mm. eh she sa kun lura malumin boka mutanen banza ne ai iska ne mutum na neman ya cuce ka ko ya cuci ɗiyanka ko ya raba aure ko ya sabbata wani ni'imar da Allah ya baka wurin malamin ka yake zuwa lafiya domin dan iska ne tacaccen mutumin banza ne tacaccen dan banza ne wallahi kun ga ababuga kun ga ababuga ba dan iska cika ababu ya kai malami boka ko uban wane ne dan iska ne kuma ni na ce kai dan iska ne malumman da ke cika ababu dan iska ne malam ya ce wa man ba'a nafsahu lishaitani تخلى عن الاخلاق الفاضله sai me ce sai mala yace me wal a'mal al hamida mutanen banza ne mutanen banza ne wata rana ina nan ga ina nan nan ababu cikin gidan mun ga ina jin kusan a ba nan tes ba ne kusan wurin 2001 2002 akwai ta bauyin Allah shi ta zo wurina lafiya ta ce malam naji wurin malamin boka ne ina son ku gane yan mutanen banza ne mm. shi tana kuka ta ce malam naje ne to wani abu ya faru tsakanin ni da mijina ina tsoro ka asiri ya tonu to shi aka ce mai akwai malami mai aiki wanda ke rufe asiri kai malami boka na da rufe asiri ne shi ta je wurinsa ya ce ta kawo zanwa ta kawo zanwa yace ta kawo kudi ta kawo kudi yace ta kawo shampu ta kawo shampu komi ta kawo to in ka ga ka zai zai kara aure kenan to shi kenan domin da nike ga bayani wani ce lefe kenan kuna ji bayan Allah ina son ku gane mutanen banza ne shi kenan sai da aka kare aina bayanin kudi ta kawo kudi ko karshe ta ce yanzu malam wani aiki za yi ya ce yanzu an kai karshe karshen shi ne wanga abin in an yi magana ya kare ta ce me sai ce abin da ya saura ne shi ne zan kama nononki a matsi akwai aiki da za yi wurin ta ce shi ta ce malam naji amma shi ma a yi shi kudi kama nono na a juya shi kudi shi ce bai yi shi an kama kasan dan iska zan kama nononki ma shi mai za a yi siya da ita shai ta ce to ai wannan kudi ai ko sai ce kudi ko shai ta ce wannan a yi shi kudi shai ya ce a'a shai ta ce in dai da kama nono na dai wallahi wanga aikin abari ba yi ai a kowansu matan da kake gani a maka kamar iska ne wallahi ba iska bari wani lalura ke kai ta wurin shai ya ce yaya ta ce duk abin da na baka na yafe kuma wanga al'amarin ya kare bai da ta juya shi ce ai aiki in an fara in ba a kare ba hauka ake yi shi sa da ta fita wurin shi shaidawar hadis shi na ce ba wani hauka karya yake yi kuma ya kara tare ki in ya kara tare ki ki zo ki gaya muna muna da wa'ansu samari nan sunan shi ansuwar su 'yan boga da su tanko da waye su mai shege duka su kwace zanin su kwace shamfun su kwace komin a kai shi central ya ce amala kuri a bashi tukunan na ce ki je ki gaya mai kin zo daro hadis kin gaya muna da ta je ta gaya mai malam ta ce malam da na gaya mai shi na ji shuru ya ce dan iska da ya ji an zauri mu shi shuru shuru ya kare shi sa in kuna neman marasa mutunci cikin zamantakewan yanzu aka ababu dan iska ababu gaba dai malamin boka ne dan iska asawasi malamin boka ne kuma shi gaba daya mutanen banzan mu sune malamin boka kara in ka shiga kana neman mutumin banza da kagan dan boka ke kuma ne kaftin kenan gane gaba daya mutanen banza mu sune malamin boka dalili ko shi ne in za a cutar da kai yanzu akan wani bai son ka wurin yake zuwa don Allah inda aka ji a cutar da kai mutumin kirki ne ko mutumin banza ne in ana hasadan ka yaron ka Allah ya masa wani ni'ima na ke zuwa to in ana in za cutar da ku wurin ake zuwa to wannan gidan na ba gidan banza bane in nan za yanzu haka in za cutar da wani cikin ababunga na ke zuwa moka moka in sarki da sarki na fara wani na faman ya ture sarki sarkin ga na fama ya ture sarkin ga na ke zuwa yi wannan muga aiki shi samalai ya ce ومن باع نفسه للشيطان أي بمعنى السائر تخلى عن الأخلاق الفاضلة والأعمال الحميدة سيمان يتيمي وأصبح مطموس البصيرة أصبح مطموس البصيرة سيكا الله شافي بصيرة سيزم دين إسكا با بصيرة شيء إسكا تشيكرون يا كاري نعم مالا ساعيا في الشر با أبين ديكي شيء كي كاودو يتبتد شري Eh? mudbi yanzu aka duba in ka ga gari ya waye malamin boka ya fito za shi kasuwa to za shi tuci wani ne in ka ga ya shigo za a tuci wani in ka ga ya tashi za a tuci wani in ka ga wani ya shiga wurin shi to za mu yi da wani mahaukaci in ka ga wani ya shiga wurin shi wata yariya ana neman ta da soyayya ta ce ba ta yadda za a ji a juya mata lamari kun gane wani karatu in kaga an shiga wurin shi to limamin gari ana faman ya za buge liman in kaga an shiga wurin shi ya za buge waziri in an shiga wurin shi ya za yi sarki ya fadi in an shiga wurin shi ya za yi MP ya fadi in an shiga wurin shi ya za yi kaza kai in ana neman kurin ake zuwa kawai <coughs> dan Allah in ana nema cutar da kai inda ake zuwa gidan banza ne ko ba gidan banza bane gidan Allah ya kare mu baki daya sai malam yace sa'iyan fi sharr kai kawo su duka sharri ne ja mu je ustaz mudbiran anil khair kai sai ya juya baya yana neman sharri inda alkhairi yake a kai dubar ga muku da an ga alkhairi ba son a ture alkhairin da malamin boka ne da an ga alkhairi ana neman a ture wannan alkhairin da malamin boka ne an je gidan aure ana bukin aure Allah kiyam da irin wannan bukin nan irin bukin rawan nan ana bukin ana bukin ana bukin wata malamin boka ya bata ya ce in kika je kina mata buki ki shafa tumbinta lafiya wato ta yi aure da next thing me za yi haihuwa to tun da ta yi auren haihuwan bayi mudbiran alkhair ba su son alkhairi to ja mu je ustaz mu'adiyan lid-din mustahzi'an bih makiyin addini malamin boka makiyin addini sai sa ka lura ka lura in eh, 'yan dalika na ya kan sunna kaga malamin boka kuma na wurin lafiya ba su ahli sunna jama'a yana da wuya kaga malamin sunna dan boka duk malamin sunna ma da kaga yana boka munafikin sunna ne eh in ka kaga malamin ya zo mai yanka yana neman shanu kaza yana neman mai rago kaza rago mai karya ne ba dan sunna ba munafiki ne mu ba mu neman rago mai kala kaza ko a'a rago in an je lafiyayye ake nema mai lafiya mai kurun a yanka a mai mai ya kare amma an kaje muna neman fari shaidan ya yi su kun gane da kaga an ce rago ana neman jajja shaidan ya yi aiki amma kaga mutum na cewa kai ya naga wani yara ne wanga ya naga kan bai da lafiya to za a kulla alkhairi kenan mu mai lafiya muke so kawai amma ana neman wanda kafan shi yayi baki baki jikin shi fari fari waye saka wani aya wani hadisi shaidan ya aiko shi Allah ya kare shi sa kun lura wallahi tallahi billahi alazim yayi wahala malamin sunna wanda ke kan kitabuwar sunna kan manhajin salafil abrar na iya yi rantsuwa ba kafara ba maluman buka cikinsu sam shi dai akwai ba alus sunna bo alus suna akwai alus sunna akwai alis suna kun gani to sunnan ba ahl ba alis sunna ahlus sunna bane su alis suna kun gane karatu shi sa ba ka samun shi don me don boka sam amma su malumman bokan kullum za ka same shi mu'adiyar lidid yanzu aka muna karatun garin shi ya bata to mu kuma ba abin da za ka yi kai kana yi muwa muna ji aitul kursi wasu kalmatin layi ta mat ko ba ka min sharri ma khalaq la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min zalimin allah wa ni'mal wakil da ka jefo shi koma eh mun san kuna jefowa amma mu ga abin da muke bari koma da shi sai mala ce me mustahzi'an bi suna izgili da addini Allahu akbar wallahi malamin da ya buga littafin ga Dr. Abdul Muhsin ibn Muhammad al-Qasimi Allah masa albarka yayi nazari ne sai ya buga littafin yace in ka gansu shakiyai ne mun gane malamin boka na zaune cikin TV she aka yayi karyan shi duka ya kare da ya kare sai ya buga lamba cikin english 0244 matan ta ce ya buga lamba ya ba mutane customers she ya buga lamban 0244 kaza da wani haukan banza ne ya yi kare da ya gama she ta ce mai kare arabic ta ce fadi shi cikin larabci yadda musulmai da su ji sai haka ya haka ya ce alif tau ba Ayi kun gani ko gani ko gani ba <laughs> alif wata alif nan zero ke bawun nan 2 tawun nan 4 tha'un nan 4 kai wallahi Allah shirya da kai Ta da iska ne sakhitan ala ahlihi mala yace zaka same shi na ustaz na kar wuce ka saqitan ala ahli zaka same shi yana hushi yana hushi da masu addini sa kun lura da wayan nan ya nuna yan dari ga duba ki da yana da wahala kaga malamin dari ka ba dan boka bane eh yana da wahala kwarai yana da wahala kaga su ba yan boka bane imma me kaga wani malamin dan boka ne yana ba da namban loto ko ba ka ba aha wani kuma ka sai yana bayan gida wani kuma shi ke taimaka ma yan koke suna kai kawo kun gane ko aha dukkan su ka same su haka ne shi sa Allah kare mu baki da ya in kaga ka damu da kai ake ana batun koke shi ka daga kai shi mu jorin police mu ce muna batun koken ranka ya bata su bincika ka kare da lafiya sai polisai shi adena ya ka koken mu asem ana wa ya ake ku ba ku da ka ka ba abin da ke mamaki ana batun koke akwai su kuma shi yaro sai bata eh. ya ana batun koke ba kira sunan kamar ranka ke bata ya ya shehu lafiya ya ana batun koke mu yanzu da Allah an kira sunana an kira sunan wani amma da ai batun koke yanzu aka shi mu wal ba ku komi in kana bata rai don ana criticize lamarin koke billahi alazim kotu zamu kai ka eh ranka ya bata shi mace a ah, ni bofu ade ya kan koke wa asam na ni bofu shi je je tambe ka nawu ade ne ya kan koke wa asam na bofu ade koke kokin wa ofasi ko kai rafa ninka ne shehu koken rafanin ka ne ya na mutum ke keken ranka ke batawa ko kakan jikan baban uban ka ne mu'adiyan liddini mustahzi'an bihi sakhitan ala ahlihi zaka same shi yana hushi rashi na ba bace ga masu addini na'am naqiman ala mujtami'ihi zaka ga yana miyagun ayyuka ga al'ummarsa da yawa. eh irin mu mu'anki da suke a fajar mu mai kaza malam bashi mun mai kaza haji umar an mai kaza wallahi in haji umar yana koro maka kalubalen da ya samu lokacin da ya fara dawa kai mamaki ya kamata a zauna ya yi bayani na a zana littafi eh, liman ya kai dawon da ya yi tun lokacin da ya sauko har yonga ya zauna ya yi bayani a zana littafi a bar wanga fadace-fadacen ga a zana da'awan nan da'awan nan mu ga irin tafiyan da suka yi sa'annan in mun karanta mu ga ga inda za mu bi ga yanda za mu yi ga abin da za mu ko ba ka ba ga abubuwa masu amfani an ji ana wani abubuwan da bai dace ba ga masu amfani ya kamata a zauna limaman mu baki daya rawan gani da suka taka cikin tafiyan da'awan sunna su ta bayani babban karatu ne babban karatu ne babban karatu ne cikin karatuttukan sunna yara suka fara zuwa makaranta aka shiga sanawi wani ya tashi ya ce a ah, abin na jumar ke yin ga mentor na kenan zani jami'a ko da yawa dalilin su aji umar suka je jami'a wasu da suka kalli dawo akwai wanda yana kallon adam baba nawa zai ce kai ni ma shi na zama la adam baba ko ba ka ba to shi ya kamata malumman mun nan su zauna a yi bayani mun gane karatun ko a zara abin da suka yi ya zama darasi ga du'atin da ke tashi cikin kasan ghana domin sun taka rawan gani muna roƙon ubangiji Allah ya saka musu cikin mizani inda suka yi kuskure Allah ya fi musu sannan muna roƙon Allah abin da ya saura kuma Allah ya sa albarka ciki ja mu je ustaz wa qad yartakibu في سبيل إرضاء نفسه الخبيثة نعم وأهواه الدنس الحماقات نعم. والشركيات إيه، شيكا كوري سنن ينفسر نعم وقد يرتكب في سبيل إرضاء نفسه الخبيثة دون يدم كنسا من قال لكم يتم غورين يتم غورين ransa ممون الري الري wanda yake kazamin rayuwarsa don ya cimma gurinsa da kuma son zuciyarsa na banza to al'amakot ko ba ka ba sai mali ya ce me alhamakati na'am wa shirkiyati na'am ba wani mugu aikin da bai yi da shirka hmm. eh in dai don ya cimma gurinsa ne to ba inda bai iya ba abin da bai yi sai mali ya ce zai yi aiki na hamaka sa'annan kuma ga shirka wanda yake hankali bai dauka shi sadu ba wallahi wallahi malamin buka in aljanni ya ce mai ya doki alkur'ani ya shiga bangida ya biya bukata da shi an biya mai bukata wallahi shi yayi shi sa suke da jono suna yi shi sa suke dokan qur'ani su doki al'ada su rubuta qur'ani su wanke su ba mace ta ta dafa abinci da shi eh al'ada duba sun yi su yi laya da qur'ani a ba na mace ta sa cikin gabanta yanzu ka ji fa da malam ke cewa hamakat shirkiyat malamin boka na karanta ya zana ayatul kursi in dai zana ayatul kursi na ya zano shi ta baya baya kuma tadda wanda zai zana ayatul kursi na jinin al'ada in ya kare yi laya in ya kare layan nan ya ba karuwa ta sa gabanta domin ta samu kasuwanci wurin karuwanci ya zo karuwan ga duka wakilin suna neman kasuwanci wurin malamin boka suke zo. in am dai shigo cikin ababu yana son ya yi sata lafiya kasho barawo na son ya yi sata lafiya ya fita lafiya shi jawar malamin boka shi sa in kun lura da an kama barawo in an kashe shi ku daga rigar shi kunga kayan boka waye ba shi waye ba shi shi sa akwai mutanen banza cikin zamantakewa da ya kai su nan ga ba a babu post office post office nan kamar wurin kan ya sego nan ga akwai su barayi da suka gudo daga akara suka zo kuma da suka zo kuma nan ga ina ji ana neman su wuri na su wanted shi suka zo nan kuma shi informant suka ba da labari suna nan aka je a kama su suka fito to sun je wurin malumman boka malumman boka sun ashiyon su kama da layu da rubutun da suka sha mai ana ba shi rubutu ne ya sha in ya sha rubutun shi a ba shi laya a ba shi kambu a ba shi guru shi ya sa shi sa ya sa daban-daban kai barin ga muku ya iya barawo gudana da malumin boka sun kai talatin shi sa zaka ga layin da ya sa sun kai nawa talatin akwai na kumashi akwai na akra akwai na salga akwai na kumbungu akwai na nanilugu akwai na sankan duri akwai na wani suna na wasa su so ga layan ga na ak-47 layan ga na pistol na yanga na forums la yanga na wuka shesa shesa malamin boka ya sa ya ce mai komi bai faruwa malam an gaya mai in ya ga polisan ya saya komi bai faruwa ana gudu shi ya saya ya jiyo da bindiga polisan kuma su ma sun sha giya sun bugu eh an da su zonna suna buga wiwi ne wa'yansu kun gane in eh, an sha wi sosai sha a bugu shi ya sauko mala yana saukowa ana faya wani suka ce a ah, ana gudu kai kana fayan suka fayan shi tun daga saman shi akasa shi ga shi nan kwance yana kwance da aka daga rigan ga layan kumbungu gana na dilgu gana kumashi gana akra gana gana afenya gana wani ne duka suna nan ga albaru ya shiga kuma ga laya albaru ya wuce ya shiga ya bar laya wa ya sa shi wannan halaka Allah kiyaye Allah kiyaye sai sa shekul islam yana bayanin kai shi sa yanzu muna bayanin shi bokan kenan ya riga ya sai da addininsa ya sai da kansa ya bayar ja mu je ustaz qala shaykhul islam rahimahullahu anhum shaykhul islam yana magana yace akhir amrihim yace karshen al'amarin su ba su cin nasara ai iska ne karshen al'amarin su duk wanda ya shiga ga abin da yake cimma ga inda abin ke kai shi duk wanda ya zama dan sihiri ya ma ya mai da kai shi malamin boka akwai yaro da ya fito wani kauye nan ga kumashi shi ya zo kumashi ya fito kauyen kumashi mun gane ko ya zo kuma shi karatu nan gama ina jin daru hadisin gani ya yi karatu ya koma kawai sai zama malamin boka wallahi nan don bulon ga haka ne shi ayoyin da aka karantar da shi da ta halkar tafizul qur'ani nan duka dan iska shi zama boka ya je su ya zama boka da sun zama bokan kuma kuma tun su ke fara tashi shatun bi ya bi domin akuyoyi ne da raguna yana ci yana kwana ba tireni sai ga tumbin yi girma kuma tun yayi kato shai sa kwalli ya sa carbi ya tara gashi to zai ba kuma maki fa yaron da ahalus suna suka rene shi fa da ya shiga cikin bokan karshe karshe karshe wanda duba an karantar da taushi an karantar da shi ya sha tauhidi sosai amma da ya dauki wannan hanyar na in jibril taymiya ya ce bayan sun shiga wannan hanyar na ko ya sha tauhidi in ya shiga wurin nan me ke faro sas ashakku bir rahman sai fara shakkan Allah hmm, ba yadda da Allah ya kare ba duba ba su yadda da Allah ba sun fi yadda da aljannu kisa duk barin ga muku shakkan Allah ba wai kana fitowa fili gace Allah na shanka gane a in kana shakkan wani abu in ba mutum ya yi ba bai yi to kana shakkan Allah ba sai da Allah ba suna shakkan Allah ya yi ko bai domin kana so Allah ya biya maka bukata eh samu kini kamar abin ga da na roki Allah Allah ya bani eh, amma kana shakkan Allah kana daga cikin las wanda bukatu su zai biya bukatan ku bai biya shi yasa kun lura mutane da yawa bukatu su bai biya ahli su amma bukatu su bai biya abin wani ma yanzu aka kan misali misali misali shi na ce ya Allah kai ne Allah 100 million dollars nake so kaga wannan dariya lafiya yana shakka yana ga ya za yi ka irin ka baka samu ni na san Allah da na samu insha Allah na samu bai kuma take shakka ba kaka udu Allah wa antum na Allah 100 million dollars menene wurin Allah bari ga guda cikin fi ne cikin fi ne ba na bane kai 100 million dollars ke zama wani wurinka ba kuma bane wurin Allah kai kudin da kudin da wanda ya kudin nawa ne ne wanda suka samu wai basu sun kai ka sun fi ka ne ko ai akwai mai kudi wallahi mu fi shi cin kudi bambancin mu da shi kurun shi yana da kudi mu ba mu da shi Aman cin kudin ne wallahi ya ga mu PH ne a ah, ji malam Muhammad <laughs> malam Muhammad Umar ya ce wa gobiri ya ce wai in ba don talauci ba da sai mota ba komi ba ne ah, ni yawan samu kudi ala'ida kai dai bar mafarkin bebe na cikin shi kawai kun san mun samu kudi billahi alazim ai sai na gina na gina na gina wurin sauka helicopter nan daga gida na zuwa na helicopter zan hau kun san helicopter chopper eh shi zan hau daga can sauko nan shi <laughs> sauko kuma hau tafi hmm. ni da wani hawan play play mutane duka ya kare ni zan sai na wani kurin ta hawa ina kwance in kwanta yi kwana in za ni umra yi kwana kan ya kai maka ta ce malam an ya kai shan tashi je yi umra na gama kurin kuma wuce landin jan futa kun san na iya cin kudi ko to wanga da yanku ka danki na usa jamuje yace wa akhiru amrihim ashakku Rahman. shakkan Allah shakkan Allah kafirci ne eh bai yau duwa in kana shakkan Allah <laughs> shakkan Allah wanda ya yi hancinka da kanka da rayuwanka ya kawo ka duniya kana shakkan shi ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه الله خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين wanda ya wanga kana shakkan shi kai ne wanga kana shakkan shi shakkan Allah kafirci ne kwarai bai wa kai shakkan Allah to malumin boka shakkan Allah ba karshen su shakkan Allah sun da aljanu na'am su kare suna bautan tagutu kullu ma ubida min dunillah fa huwa me duk abin da aka bauta ma bayan Allah tagutu ne tun daga mutane dabbobi duk wanda aka bauta ma koma bayan Allah menene shi yasa akwai shehannai tagutu ne ko ba ka ba kamar ire-iren suwa ire-iren su su ibi da su tije duka tawagiti ne sannan akwai su kuma shi tagutu ne akwai su ma akira tagutu ne kun gane karatun ku akwai su Najeriya kamar irin su rasul jarima dukkan su tawagiti ne kun gane kullum ma ubira min dunillah fa huwa me tawagutun wa shaytan da shaydan shaydan na iya ce malamin boka yi min sujada she mai sujada ce to bukata ka biya shi yana son ka rena Allah sanne biya maka bukata kamar mutum ne ce malam zan baka kudi kuma 1 million dollars amma shi ka wani aiki ce wani aiki ne ce ina son ka kunna wa babban kamari ka kunna wa babban kamari kai amma yaran maka salacin ko ba ni mamaki wani yayi wani dariya ya ce ce zan baka 1 million dollar 1 million dollars yanzu yanzu ga shi nan ce ga shi ga 1 million dollar ce me zai yi ce mari babanka mari shukur ce ko abinda shaidanu ke yi ma maluman boka ke na baka amma me ya ce rena Allah ya zai rena Allah yace zanen Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum cikin takarda ka sa karkashin takalmin ka kai tafiya da shi ba mai gyaran week ka ne ya wuce yanzu don Allah sunan Allah ya ce zanen Allah Allah karkashin takalmi kai tafiya da shi an rena Allah ko ba rena Allah ta ma tun da bukatar shi a biya shi ta shi ka ce ka ce ba komi yi baba baba 1 million dollar ne barin kunna maka mari muraba baba ya yadda wani wai ehe ka ce ka eh. kamar na kawo muku misalai wanda yake is very very tempting ko to haka ke is very very tempting is very very tempting Allah kiyaye Allah kiyaye da aikin banza wurin neman alkhairi sai ya ce. bayan shakka bayan ashakku bin rahman wa ibaratu tagut wa shaitan sannan malumin boka in ji ibn taymiya domin maganar nake ga na ibn taymiya ne ba na bane ibn taymiya yace daga cikin abin da sirin yake bar su aikata ustaz me suke yi wa amalu dhahab al maghshush amalu dhahab al mashghush she amalu dhahab al maghshush she bar su zama yan cuwa cuwa yan 419 she sa kaga man before mafi yawa malamin boka scammer ne gaskiya scammers ne ko ba scammers bane scammers ne eh scammer amalu amalu dhahab al maghshush ai tije ma scammer ne eh. eh daga garin su yayi 419 ne aka bai shegen bulala hmm, skama ne aikin su kenan skamin shekaka she a yaudare ka da zinariya jabun zinariya she ma ne ce kowane zamani da irin skamin da ake yi ta zamani ibn nuna jin skamin zinariya ake yi sha kawo maka zinariya cike cike da kwando ka biya kudi shai ka wuce zaga she jabu ne kamar da skamin suke yi mun gane Allah kiyaye sannan ustaz me suke yi wal fasadu fil ard da barna a doron kasa akwai wanda yake barna cikin doron kasa ya kai malamin boka a mahaukatai da dewa malamin boka ne akwai sihirul junun sihiri na mai da mutum mahaukaci he wata bauyi Allah na bani labari ta ce malam mijina ya yi tafiya to mun sa sisi kamara gidanmu shi kenan wata bauyin Allah ta fito cikin dare ba ta sa sisi kamaran ba mu wanda kuma ta fito ta bisa abin don shi shi ya ba ta wurin kwana ya gina gida gidaje biyu ne ya ba su ya ce su ga wurin kwana cikin dare suka zo gidan shi suka bisa wani shi wanda ke kallon sisi kamar ya gani ya fita ya zo ya kira su ya ce to wance ta zo ta bisa wani ya je ya fitar da ya fitar ya kona bayan kwana uku ita wanda bauyan Allah da ta yi biso shi ta haukace wato wannan sihiri sihiri menene she koma kanta wala ya'iqul makru sayyi'u illa bi ahli ci. wallahi duk da kashi zai koma <laughs> duba abin da ke bari mamaki ne ba duk mai makirci zan kaya maka Allah ya maka alkawali ya komo kanka duk mai makirci ba manzo Allah ba Allah inda manzo Allah makar inda manzo Allah ba yayi haka ne to ba manzo Allah ya fari ba Allah ya ce manzo Allah ga ya ba duk wani makiri ni Allah na ce in yayi kanshi zai koma shi sai yana bani mamaki da makirai wallahi yanzu cikin tafiyar suna wasu suna makirci Allah ya ce ya koma kanku wallahi ku ga tafiyar sunnan ga rigimar sunnan ga duk wanda ya yi makirci billahi azim ya kuma kan shi sawa'u mun sani ko ba mu sani ba shi yasa ba in kula ma junan kuma kirci ku bari ya koma kanku da ka fara makirci ka fara fara da Allah kisa wani na ganin kamar barin fiton samu wani magana barin lallauye magana dora ma wani Allah ya ce ya koma kanka wa qad makaru makruhum wa 'inda Allah makruhum wa in kana makruhum litazula minhu al-jibal sallallahu alaihi Allah ce wala tahsabanna Allah ghafila wala tahsabanna Allah عما عما يعمل الظالمون إنما إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقد مكروا مكرا ومكرنا مكرا وقد مكروا مكرهم ومكر وقد مكروا مكركم ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم مفروا أنا أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فانظر كيف كان دمرناهم وقومهم أجمعين سيسا duk wanda ka shirya wa'ansu mutane wa'ansu jama'a wa'ansu masu magana don ai ma wani limami makirci Allah ce ya koma kanka an yi addu'a ba yi addu'a ba Allah ce wala ya ikul makar sayu illa ahli don in ana maka makirci kwanta mai maka fada shine Allah wallahi ba abin da ke da dadi gane Allah ya ce in suna maka makircin na don Allah wa zai ma Allah makirci aka yi yawa in kana yi wanka Allah ta ni zan shiga nin halici mutum in ba shi limanci in mai da shi hafizi in ba shi arziki in ba shi sarauta in ba shi lafiya in mai ni'ima ka ce baka da ba in baka da ni kake <laughs> shi da ta je tana bisa wannan wanda ta bisa don shi na ya gani bauya Allah ta ce malam ina maka magana ga har yau ban bar mijina ya gani ba don in ya gani fadan da zai yi ba kyau amma duk da mijin bai gani ba fa da aka kona wannan makircin nan karshe shi ta yi hauka ya zaka tana kai kawo tana kai kawo ta yi hauka ta je ma wani she kuma me back to sanda shi ba tura ke cewa me back to sanda eh, back to ba ku ci sai da duk an ana ku kwanta ku yi kwana ku da abin da Allah ke so ne ka ku yi komi ka ku yi in ana yi ka kai ka kai ina gaya ma wani na ce makirce makirce wani ya ji wani ina bayan wani wani na bayan duka bai komi Allah zai duba ku ne saka ma kowa إن الله لا يغير ما بقوم حتى إن الله لا حتى حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا برد له وما لهم من دونه من wal domin ga muku Allah ya baka bai sakuwa she kai kai abin da zai sake eh ba wanda zai ma kowa komi sai abin da Allah ya kaddara wallahi ba wanda ke bada mamaki kamar mai makirci magana na bi yi magana bi bayan wani bai mai komi bai mai komi in Allah ya ce bai ci nasara bai ci shi yasa waɗanda suke ai ka ga yanzu ana in ana so bani wai suna fitowa muna bayan wani muna bayan wani ko ba ka ba ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala na ga mu cikin suratul suratul nisa ne ya ce waɗanda suka yi mujadala kan munafukai ko suratun nisa a kone aya da allah ke bayani akwai waɗansu in magana ya tashi shi su shiga gaba su da su ma mutane magana sallah ce to in kiyama ta yi shi allah ya kira wasu ya ce to shi kenan ba damuwa yanzu ko ku zo gaba na ku yi mujadala ayar ta fake ne amma na san ta zo eh, eh. ha هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا wani selfish interest kaje kana kare shi Allah ya ce to ba damuwa in an kai gaban Allah wa dai zo yi kuma kare shi wallahi duba qur'ani na da dadi shi sa kiyama kai kallo wai wani wai wallahi ba dan namu ba mu yi kallo an da ba ai da kiyama bai dadi ai kallo mutanen kirki su yi kallo mutanen banza jadaltum anhum ya kamata mu yi wannan karatun nan eh wa'anda magana ya tashi kun gane ko bai san kan magana ba kawai ya je sai bai wani ko har ma yana gaddama yana bi Allah ya ce to ba damuwa bai da gaskiya ko baka san ana iya bai da gaskiya ko a'a baka san ma magana ba baka san inda ya faro ba da inda ya kai shi ka sa baki Allah ce to ba damuwa in an kai kiyama ina son ka zo gaban ni Allah yadda ka kare shi duniya ka saya gaba na ko ka kare shi kun san da ke wani abin Abdullahi Bube bin Salul da wani yayi wani abin sai manzo Allah mutumin mu ne o. manzo Allah ka sani bane abin ga kaza yana dagin baki kamar miyan farka shi sa barin ga muku wallahi in baka san kan magana ba in baka san kan magana ba baka san gaskiyar magana ba wanda ma kake karo baka san ya yake ba Allah ce a gaya maka wala taqfu ma laisa laka bi ilm wala taqfu ma laisa laka bi ilm إن السمع والبصر والفؤاد رأي تشر القيامة كل أولئك كان عنه مسؤولا الله أكبر توشيكي نعم مالك وانقبا يعني نعم أستاذ سنمي والفساد في الأرض نعم جامجي wal fasadu fil ard da barna a doron kasa na musaz wal qalilu minhum malace kadan ne sosai daga cikin su man yanalu ba'da gharadihi alladhi la yaziduhu min Allah illa bu'da abin suke nema ma kadan ke samu duk aikin aiki da zai ci nasarar biyu <laughs> eh, ba su da ka je ka komo shi ce maka malam bukata bai biya ba shi ce kai an yi bukata bai biya ba shi ce eh, bukata bai biya ba kai a zan tambaye ka ranar da na baka wannan ranar da na ce ka je ka bini layin nan karfe na ka tashi ai ka ce kai wawa ne ko ai ka ce kai baka sa abinci kake ci ba ce ce karfe na ka tashi anan eh kaman 12 na tashi ce to Ka kamata ka tashi shesa ya kama kenan kai kuma ne ka zama toto ana zuwa na kunwa da kai shesa kadan ma ke cimma gurinsu la zidu min Allah illa buɗa. ba nasara kuma bai kara mai wurin bai kara mai kobiru Allah shi ne shi ni santa game da barin Allah ustaz ja muje wa ghalibuhum mahrumun ma'sum an ce mahrumun mamnu'ul khair mafi yawan su ghalibuhum mafi yawan Allah ya hana su alkhairi mahrumun ay mamnu'ul khair la yasilu ila khairin bai samu alkhairi boka bai da alkhairi Allah ce ba ba shi alkhairi sannan me kuma ma'sum mai yawan laifi ma'sum fakejin shi laifi ne bagin shi laifi hmm. rigan shi laifi wandon shi laifi cin komi masu asiri ala wazni ne fa'il na'am ja muje yatamanna al-kufr wal fusuq wal isyan kan shi kafirci da fasikanci da me da sabon Allah na'am wa huwa la yahsulu illa ala nakl al-akadhib ma yace la yahsulu illa ala nakl al-akadhib bai samu komai me she na kariya eh kariya zalla ya je shaidan she mai kariya she zo kai mai shirga maka kariya ana iya in ya ga maka gaskiya guda to kariya 99 eh domin shaidanun nan suna iya su je suna sauraron lokacin da Allah ya gaya da mala'iku na ba wani kaza na ba wani kaza na ba wani kaza shi yasa in suka ji kan ya zo ya ba da labarin shi a buge shi ana buge shi shi ba danwan shi danwan kuma a buge shi ma ya ba danwan shi shi yasa suna iya labari guda kan su kawo mutane goma sun mutu ko aljanu talatin sun mutu sha za ba malamin buka yasa yana ya faɗi maka wani magana guda kun gane ko she daidai ba wai don shi ya san magana ba ne an jiyo ne in wannan magana ya yi daidai da abin da aka gaya maka kuma ya yi daidai to lokacin nan kai ya sai ka ce nan to karya 99 zai biyo baya mun gane in ya ce maka yau je court kamar misali misali zan muku misali Allah ya gaya da mala'iku ranar litini an ci wani magana daga kotu kaza kaza yakubu zai ci nasara shi malaiku su ta yawo suna gyara da mutane a ah, rigiman da ake na yakubu zai ci nasara yakubu zai ci nasara A shi aljanni ya ji kun gane shi ya gaya mun ga aljanni ya gaya mun ga aljanni ya gaya mun ga aljanni aljannin malamin bokan da shi zai gaya mai gobe kotun nan yakubu ya ci nasara amma ka wanga labari ya zo aljannu dari sun mutu ka ji fa don su kawo kariya shi ce yakubu je kotu gobe ka ci nasara Shekai kai kai maka kaman aiki ya maka yasa zaka ci nasara gobe in ka je ko ana buga misali ne in ka je da an yi aka na she je buga fai Wani audi bim kai audi bim ka ci gaskiya kenan ko kai ke da gaskiya ta aka ah, ka aiki yi aiki Ta malam ai ka fadi to kaga tunda ya sami ka gudan <laughs> ka. yanzu kasiya karya nawa zai biyo 99 shi wani na iya ce wallahi malam maganar da suke ne yana yana yana yana dacewa wo kaddara da Allah ya kaddara she ya je kwankwanto ya ji yasa Allah ya kare mu da wannan na'am sama'una lil kadhibi samma malai ce wata manni tughyan wata manni tughyan keta haddi keta ma mutane haddi cikin rayuwarsu na'am سماعون للكذب سماعون للكذب أي معنى يصغون إلى الكذابين in ka gance mutum sama'a mai jin makaryata mun gane ko akwai suna in ka gance mutum samma lil kadhib samma'una lil kadhib shine waɗansu da suke zama sun san wani makaryaci ne amma su zauna suna jin shi ke sa mutanen da ke kan facebook da yawan ga san ma'una ne kin san wanga mutumin banza ne ko ai mun san su mutane banza ne ko mun san su ba da Allah alheri suke kawo sannan kuma har ma ka je ka danna har ka bude kana ji shi na tabbatar kai samma ne ne kadi don ka tabbatar maka da shi ne ba aya yake ja ba ba hadisi yake ja ba kullun yazo magana mutane yake zuwa da shi ya kike zuwa ya kike zuwa inda ake magana mutane ai barin ga muku duk wanda ke jeje magana mutane wallahi akwai randa da safe da ka kunna magana babanka ne wallahi wallahi duk kuma in ana zana sunan mutane breaking news ustaz ya yi kaza breaking news sarkin zango ya yi kaza breaking news sarkin wangarawa ya yi kaza ko breaking news shakamil ya yi kaza breaking news hajumar ya yi kaza shekuna ji ko akwai ran da za ce breaking news babanka ya aka yi yadda aka yi ke yau ya kai kanka wallahi wallahi nike gya muku ba ana magana mutane kuna ji ba akwai randa kanku ne duk mai iya shege shi ya yi mai sauraron sa mai iya shege inda ka zan ana maganganun banza mai kai kai wurin mai kai kai ka wurin kone mai kai kai wurin shiga wani ya kira kamar yana cewa wallahi malam an ce ka zawo mai kai ka har ka ba ta lokaci ba 1 minute ba ba 5 minutes ba 1 hour ana zagi na kai ji ka kare kana gane kai ne dan iska don Allah in magana babanka ake kaji in magana uwa ka ake kaji ni kare na yanzu aka don Allah ana zaki shaktafi canjin zaune an ji ana zaki mana canjin zaune an ji ana zaki yaro na an ji eh kaji baka ji in kaga kana ji bai shafe ka ba wallahi in kaga kana jin maganganu wallahi da naka bane ba naka bane duk wanda kaga suna sauraron masu zage-zage kan facebook na ba ganganu su ba ne to ina roƙon Allah Allah ya sa ya kai kanku shi ku ga yanda yake shi mu gani kun ji ko ba ku mai a mu dai mu wallahi mun je a akwai ranar ka wallahi akwai ranar ka Allah zai lauye ya lauye duba in ranar ka ya kai zaka ce ya akai yanda akai kenan hmm? wallahi akwai wani da ina saurara she ya zagi dr isa fantani ina muku labarin ga har yau na blok na bar daro hadisi ka blok ba mu saurara shi ba domin kayan ne zage shi na in na je na saurara akwai ran da niwa zai kai na shi san ana zagi ku ta ji ya kai kanku wallahi akwai na kawo babanki akwai na kawo babanka akwai na za kawo masoyinka to ranar za ka gane a dora wani kai faifai har ana sauraron ran da ka gane yadda yake amma da yake bai kai kanka ba wallahi gana zage masoyi ka ko one minute ba kai kaci in dai na gaskiya ne in ka ga kaya kaji karya kake ba ka son shi wallahi masoyinka ba ka iyawa kaya ba ka iya in ka ga ka iya kaji billahi azin karya kake wanda kake da awon kana son shi nan ba kana son shi bai domin masoyi ba ka iya ka zauna kai minti da yara ne na gaskiya ba na kariya ba yanzu ana zagin mana na yi miji da yana saurara yake ba shi sa wanda ke kawo su ba iyayen ku bane wanda ke sake na ba babannin ku bane wanda ke sake na ba diyan ku bane ba kannin ku bane ba matan ku bane ba mazan ku bane tunda ba mazan ku bane ana zagin mijinki kiyaye ki zana wa min kiraji ji in kin kiraji kina ji dama ki son shi shi sa in kun ga kuna ji bai shafe ku ba ku ta ji akwai ran da za a dora ku kan faifai kuma wallahi in ba don kuna saurara ba da ba su yi domin yanzu zai yi magana shi na zo na ga wani ne ta jama'a jama'a har yanzu shi ga wani jama'a har jama'a wallahi jama'a intanet na akwai problem shi gobe <laughs> ya yi ne ya bari shi sa ranar tashi alkiyama Allah zai kamuwa ba masu zagin kurin zai kama ba da masu saurara shi yasa shi Allah ya ce zai tambaye kunninka wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a kulli kenan ya tambaye ka me yasa ka dauki kunninka ka je ka ji magana na saka wal basara me yasa ka dauki idonka ka duba wannan an tambaye ka duka wal fuada ya kamata ki zuciyarka ka bada wannan abin haka za ta tambaya Allah kare baki daya muna fama mu kare wanga page ustaz ya kamata mu kai karshe mu kai karshe sama'una lil kadhibi sallah ce me akaluna li suht ga sauraron kariya ga cin haramu as-suht al halak as-suht halak akwai malamin tafsir da kace in an kai an ce as-suht shine me al halak as-suht haram amma akwai malamin tafsiri da ya ce asuhtu bi ma'anar halak domin haramun me yake maka hallaka shi yasa kun lura da malamin boka haramun suke ci ko ba haramun ba haramun suke ci domin ya yi aiki na hallakar da wani shaka ba shi kudi ya ci haramun ko ya ci haramun ba ya ci haramun ja mu je alaihim zillatul muftarin Allah ya ce Allah astaghfirullah ibnu taymiya ya ce alaihim zillatul muftarin kaskancin masu karya ya tabbata kansu nan ga ya tsine musu Allah tsine musu albarka ustaz ja mu je والله خلق آدم من طين الله ما لا يجي والله خلق آدم من طين adam allah ya halice shi daga laka clay wa khalaqal jinna min nar sannan kuma wa khalaqal jinna min nar aljannu an halice su ne daga wuta da bai da hayaki mai zafi na qala subhana Allah subhanahu wa ta'ala na gaya muna wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in مسنون سنمي والجان خلقناه من قبل والجان خلقناه من قبل من نار السموم متون daga laka lakan ba ubangiji Allah ce bushashshen laka clay kun san ana yan an dama clay an dama clay in an je shi in ya bushe in ka taba shi mai ke shekara jin karako ko min salsalin min hamain masrud waljan jan abul jin shedan Allah ya ce kun sani na halice shi ne min naris samum akwai wani wuta bai hayaki mai tsananin zafi daga na halice aljanna abul jin wasu ka ce ba abul jin ba aljannu duba ke su min naris samum sai ubangiji Allah ya ta wannan tambaya me ya kawo ga alaka ustaz mu sauri mu je mu alakanta abin wa faddala Allah bani adam ala jinn Allah ya ce kun ga ku mutane ku mutane maluman boka da su ake nan Allah ya ce faddala Allah bani adam ala jinn bani adam mun ga da kuke ganin ga Allah ya fifita muka aljanni wallahi mu fi aljannu falala in kun aljannin kuna je mu fi ku falala Allah ya halice aljanni yayi me ya daukaka shi Allah ya halicci mutu ya daukaka shi mai kan aljani sannan ustad qala subhana sai Allah subhana kaga yanzu aljani ya ce ah ana siyaya ga aya ولقد كرمنا بني آدم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم وعملناهم في البر والبحر ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الله ولقد والله قد حقيقة تبس karramna bani adam musu Allah mun karrama dan adam eh, na daraja ku na karrama ku in ka ga ce na karrama shi da wani abu ne me bil aql Allah ce na karrama ku da hankali na farko da zan halice ku na kawata halittar ku ahsana suwarakum ya kawata mu duba in mutum na tsaye kai kake gani duk mutum na tsaye tashi ka sai ka duba kanka tashin tashi ya tashi sai ya duba kai eh aminu to ka gani aminu na san ce tashi ne to aminu sai ya fadi ka fadi job ka dokai kana ka ga mutum ya baka shawa ko mata suna akwai matan da ke ce wallahi ka ga mace ta ce mai da wallahi kina min kyau to amma ai hankali kina min kyau problem ne amma kyakkyawa a ke kyakkyawa ce to washe gaji masha Allah la kowata illa billah in ka abu ya maka kyau ka ce masha Allah masha Allah kun su kyakkyawai ne wasu kyawawa ne ka mutum kyakkyawa malam in ji hausa suka ce ka ce kamar shi kan shi ka gama ce tana sai kamar ita ta yi kanta hanci kamar ya shiga baki baki ya yi fadi fine fine domin kyau kyan baki yayi babban baki a karamin baki baki da kyau babba mai lafiya ga goshi na sai fai ya kata yi goshi Allah ya karrama mu da me da halitta mai kyau da Allah ce wala bani adama na karrama ku laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim karramna bani adam da yi wannan kuma sai me sanne ba mu hankali dabbobi duka Allah suna hankali sannan Allah ya ce karram karramna bani adam da zai girmama mu Allah da kanshi ya aiko manzo a zo a gaya muna abin da shi yake wurin wurinmu akwai girma da kai wannan yanzu misali salamu alaikum alaikum salam malam wani ya zo wurinka na ce lafiya malam muna karatu malam wallahi abu mai mahimmanci ne shi na ce lafiya what ya ce akufado sent me to you people kaga alhaji ya ce alhaji anas don Allah je ka saurare shi lafiya don akufado ya yake wani tashin jin saurare shi baba gajere kaga shi wani tashi lafiya saboda wanda ya aike ne yana ne amma yanzu na zaune ya ji wai ana ana kiran ka lafiya wai mai tsaron tefin ne ya aiko wurinka a ah, haka kurum shan barkaratu don mai tsaron tefi ya aiko wurina shaida me ya gama ni da tefin eh, gwamnati Allah raba ku daga da tefin gwamnati kuna kashi a ilahi ko ana kallon dan wallahi Allah raba ku ku ci ami Allah raba ku da tefin gwamnati da wani mutum ya shigo tefin gwamnati tefin gwamnati kamar yanzu an sake shi ko don wanda muka sani dan nan kaga kowa na kowa na dudu oh, a wasa gate a ya kana shiga karfa mana sa yanzu an sa kofa da ba kofa ba kofa za ka shiga kana kan kowa na dudu ke in kai wasa ma in kai wasa ma wanda ya san kan ya shigo in kai wasa wanda ya san kan ya shigo shi ya ga shi ka ya sa ya ce maka mana sani kwan lafiya sannan ya wuce kwa kashi Allah kiyaye yajin kama don in babban mutum na ciki yara shi ya gaishe manyan duka eh, babakon lafiya shi <laughs> ya wuce kai kuma kana kashi ana ce maka babakon lafiya ya san Allah ya rauku daga wannan tefi kowa ya gina dakin shi kun gane ko ke ah, sa gina tefi na da muhimmanci wallahi wallahi mutunci ne sosai za ka shigo ka iske kala kala kala kala sama'una lil kadhibi ولقد خلقنا da ولقد كرمنا بني آدم شسا دع الله سبحانه وتعالى يكرم بني آدم الله يكرم بني آدم بالعقل وإنسان الرسل akwai malumin tafsir da suka kawo da suka ce wa irsalur rusul sannan Allah ce wa sakharna lahum jami'a ma fil kawn ku ji da zai karama mu ya halici dabbobi da shanu da rakumi da rago da akuya da gafiya da kyanberi da su zomo da su agwagwa da tsuntsu duka ya ce to ba damuwa ku dabbobin ga ku kama ku yi kiwo ku ci eh? ai ya bar su ma mu mu zama abincin su amma shebar mu ke yanzu haka kai ka kamo rago ka ajiye shi ka yanka shi ka gasa ka ci kuma ka samu lada amma kai yanka ka a ci haramun duk wanda ya yanka ka ci hannama za shi eh. an girmama kawai girma ka yanzu wa zai yanka rago ya je wuta ko yanzu ne ya kai muka yanka rago na mai da mu samu ladan na zai kai mu in muka yanka mutum fa to Allah ya karrama ka karramna bani adam Allah ce wa amalnahum fil barri wal bahr Allah ce ga rakumi ga doki ku hau in kuka kuna jin yunka ku yanka kuma ku ci sannan fil barr teku da kuka ga manya-manyan shifin nan <laughs> kana ji wai ruwan ke tare su ko shifin Allah ce kun ga teku da ke karuwa ni na kama teku da ke karuwa in kuna tafiya na ni na kama kuke tafiya ran da na sake shaku dutse fil barri wal bahr sama ma ni na kama ku alam yarau alam yarau ila at-tayr musakhkharatin alam yarau ne alam yarau إلى الطير مسخرات في جو السماء yake faruwa ma yumsikuhunna illa sun sayan nan da suke saman nan in ba Allah wake kama su to jirgin sama fa in kaga ya faru Allah ya sake shi eh. Allah ce na karrama ku fil barri wal bahr ورزقناهم من na نفي da 'ya'yan itace duk wani abu mai dadi nace ku ci ya zama halali ka sha mango ka ci ayaba ka ci kankana eh alamuna wani ce eh, ni aburbe zan sha wani ce ni grapes a bani grapes wa zaka na at-tayyibat ka ci ka sha wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila yace abin da ni Allah na khalice ni na khalice ku na khalice su amma na daukaka ku kansu gobe kiyama kun sa ku gidan aljanna in gama ku kuma da hurin ini ku hau ku sauko ku sauka ku shiga ku fita ikon Allah wasa'ir ne in ji usa'ir ne ce wasa'ir wa aba me sihiri illa an yi yudhilla nafsahu liman huwa dunahu ya kaskantar da kanshi ya ba wani abu daban قال شيخ الإسلام رحمه الله إن شيخ الإسلام ابن تيمية يجي wahum yace su ay aljannu aljannu ya'lamuna anna al-insa ashraf minhum wa azam qadra mutane sun fi su daraja da mutunci sun sani aljanni duka ya sani kun kan haka kan haka ustaz fa shi daraja da mutunci in ka kaskantar da kanka ka wulakanta kanka ka bashi na'am ka nemi kuma sari shi kana bi manzilati akabirin nasi sai yayi kaman babba zai zudda kan shi don yaro biya mai bukata ai kuna ganin manya ko ga da daraja da mutunci she komo kasa yaro ya bane akwai wulakan akwai mutane manyan mutane saboda kaskanci ko da kwadai she su kaskantar da kansu su ba yara yara su wulakanta su cikin gida shek tofik Allah ji kansa yace wallahi yana tara mu cikin gida yace ba wani yaro cikin gida da zai rena ni hmm. ko me Allah ya baka kai guntu to irin akida mu kenan eh, da kaka yadda duwa kaka yadda kana cikin gida don Allah ya ba wani su yara wani masu rena ka akwai su babannin da ke bari don su yara na da kudi su rere ni cikin gida kaka yadda ka ci uban shi Allah duk abin da kake nema ka ce kawo in ya kiya ka kwace ya kawo mota yaro ya fito amerika ya sauko da mota danka ne ba dan wani ba danka ba na don kanin ko kodon yayin da haka shi ya zo da 4x4 kai ko baka da motar hawa ya ce baba ya ce baba na kawo mota a ah, masha Allah na mota ya ce baba zo ka gani shi ya nuna maka gashi nan a ah, a ah, a masha Allah ka ne kai ka sai ce eh baba shi ba ne ok ina son motar a ah, baba za ya ce ni ko me ina so ai ka ce naka ne ce ina so baba banyan yan baka baka ka bani na kwace kudu ka wuce ka tafi yayi albarka dole dole wani abin da sa na muku wanga magana wani baban shi ya karbi dukiyarsa sheshe ko da gudu ya zo rumun zuwa Allah ya yi hushi da gana sama wannan sama ya yi fushi baban ya manzan ce lafiya ya ce abi a haza mali babana ya kwace dukiya na manzan ce shi yasa ka zo kana fushi kana ta wani kumburi bakinka na kufa kana tashi kana komowa ce baba ya kwace kudi na manzan ce an tawa maluka li abika da kai da ka duk na ka ne je ka manuri shi yasa in kana renon yaran kar su gane kun gane ka bar ne su gane da duk abin da yaronka da abin da ya mallaka na wane ne naka ne kaka kaskantar da kanka ka ba yaro kamar yadda malumin boka ke kaskantar da kansu suna ba aljannu kaka yadda sam in kana nema a burin shi kaka yi wani kananan murya salamu alaikum alaikum salam kasi mu zo lafiya ce gidanka da ka ginan nan inda nake nan bai min ba shi sa wancan nan je ka gyara min zan zo zan zo ciki ya ce baba ai can nan yana da kyau yana da wurin can nan ga da zan komo nan ce baba me zaka yi ce zai amarya ne baba amar ya ce eh, je ka gyara zan kama zan kama ka kuma. eh na kawo abin da zai kumbure na kawo misali ne da zai ne zai kumbura baba baba haka za ka za ya ce to shi kenan in yake gyarawa sai ka je ka balle kofa ka kawo masu gyara su yi gyara ka kawo mai ma guda ka kara da man ka guda an kara maka kayi su yi biyu ba jin daji ba ne su yi biyu kun gane to ne ibn taimiyya ke magana yake cewa su aljannu sun san Allah ya daraja mutum kansu shi sa duk lokacin da mutum ya kaskantar da kansa har ya zo yana neman tsarin aljanni maimakon neman tsarin Allah shi aljanni ya ji daɗi kamar yadda ya manya ke kaskantar da kansu su ba yara misali yanzu in ka duba tafiyan zangon manya sun zama yara saboda waɗansu yara wani abin da ke hannunsu ana wulakanta manya cikin zango to kaka yadda kai wannan tarbiyyar gidanka akwai wani in ya samu kudi shai fara rena mutanen gida ka gane in danka ne kaka yadda a wanda kuma ke bari yaran su su rena su su kansu ke bari yaran su rena su wani ma yana inda wallahi wani wallahi in kaga in kaga yayi kare magana in ka tambaye shi da wane ne da diyan shi kamar yaron ya haife shi wallahi wallahi Allah kaka ba wannan yaran na in aka dauki cikin su Allah ka sa zama jini wallahi ai ba ba abinda ba wahalan duniya da ya kai yaro ka rena ka wallahi duk wanda yaron shi rena shi karshen wulakanci kenan kuma yana fitowa wurin tarbiyya ne eh yana fitowa wurin tarbiyya kaku ya da kamar ya gane in kana so yi mai magana sannu sannu ya bayan ya kiya ka yi da karfi ka kunna mai mari ka kwace gobe ya duki karatu ka sai mai albarka shi ma yaran shi sun girmama shi amma in ka sai reni ka sai mai reni haka kowa zai haka reni reni reni reni reni har kai gaban Allah karfi da karfi su yi albarka in suka kiya kenan kun gane ko kai kuma ka sani ba babanka albarka ka kenan ba umanki albarkan ki kenan ya kamata mu san darajar wa iyaye Allah na gaya mana cikin suratul isra وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل أف ولا تنهرهما وقل وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله يتوقع بعد حكينا the next su ne umma da baba kun gane shi yasa duk wanda ke karrama umman shi da baba yaro mai albarka kenan duk mai tausayin siyar da do amma ban mana babana akwai problem bari ga ku ba duk wanda ya rena baban shi babokin ka bane baban yayi ya rena baban shi a a kai talote shi fika albarka ko ne kana bin mutum ya rena baban shi rena ka sauki ne ko ba sauki bane sauki ne <coughs> haka ka'idar rayuwa yake duk wanda kaga yayi yayi ma wani cin mutunci kada shi kuna tare cin wani mutunci aje kanka wannan matsayin kai ma in kai abin da zai cika da kai kenan shi sa ku tsare Allah ke baki daya to ina jin inda muka kai kenan sabon sati za mu tashi limaza limaza ash-shayatin takhdimu sahir me yasa shedanu suke hidiman malumin boka me yasa kun sa akwai magana wurin ko to amma ba yanzu sabon sati za mu yi shi yaron da ke zaune nan ga kullum da shi muke karatu yana kwanci hospital 1002 muke nema a ba umman shi ta je ta masa jinya shi sa ina rukunku har yanzu don Allah ku taimaka fi sabilillah mu yi ma wannan yaron nan jinya Allah ba shi lafiya duk abin da Allah ya sauke muna mu taimaka mu rufa mai asiri mu ma Allah rufa mana asiri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 وراحة عند الموت والعفو عند الحساب حكم الرجل الذي تزوج بزوجة أبيه في الجاهلية وذلك أسلم هل يطلقها وماذا ينبغي له والمرء قوله إلا ما قد سلف أو ما شاء وأنا تنبيه كاي شيء يا جماعة تبعنا ما نعم لطيف قاعد تنبيه إن شاء الله gobe kai karatu ka bari bayani kaji hukuncin wanda ya aure matan baban shi amma a jahiliya she musulunta she zo yanzu muka musuluntar da shi she ce malam mata na babana ke aura da ya mutu sannan na aure ta ya zan yi da ita yanzu na musulunta gobe mu yi karatun shi sannan mu fara tafsiri insha Allah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 rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama a ina ji wanga karatun ga ko inda ban kuskure ba sabon sati akwai sawa sa farko akwai guda oladi ne duban farko to akwai karatu guda da mun yi na sabon sati she bayan ramadana kun gane da mun shiga ramadana tafsirin qur'ani ne za mu ajiye karatuttukan duka ma ba mu ajiye tafsiri tafsiri ba shi ramadana muke yi ba muna tafsiri ƙurus da ramadana ya kai shemu ajiye sauran karatuttukan mu cewa da tafsiri shi yasa in Allah ya sa ranar lahad duban farko na ahlus suna wal jama'a karkashin jagoranci hajj umar imam in an gani in an gani litini azumi litinin na mun fara tafsiri litinin na mu mun fara tafsiri mu yi azumi mu fara tafsiri insha Allah kun gane in ba gani ba sai mu huta shi talata ko ba ka ba in an gani kenan eh muka duba nan ba mu gani ba mu mun zabi kanmu ba mu sauraron kowa shi saudiya kun gane in ta gani shi ke nan mu cika da azumi kai da baka rayu ba mu takura muka ba mu damu da kai ba ba wani ganan ga wanda zai ja mana shi ba ruwa mu da kai banda hajj umar imam ba ruwanmu da wani almajirin halifan shehu tijani ko na halifan shehu ibrahim yas duk halifofin shehu ibrahim yas na ba limamin bari limamin mu ne almajirin sheikh bumbaz hajj umar imam kun gane banda shi wani duk wani halifan shehu ibrahim kai kanka kasa kai man ka kawo mu gaban shehu ibrahim ya kunna maka mari kai yanzu akan ka dauko mu ka kai mu gaban shehu ibrahim ai <laughs> ka ka ya fara da kai ya ce ya ka mu munkirai gode shi sa yi wa kai halifan shi ibrahim kana jagorancin munkiri shi ibrahim ya fushi da kai don shi ibrahim da munkiri hanyar jirgi daban shi sa muna rukun ubangiji allah subhanahu Ta'ala. allah ya sa in mun gani aka allah ke so in ba mu gani ba shi ma haka allah ke so mu batun ganin wata har mu mutu da alusunan jama'a kuru muke aiki ilal kwamiti wanda wai an kafa nan ba mu ciki ba wani kuma kare da ya sai samu ciki ganin damanmu ne hatta constitution Ghana ya baka dama ka yi abin da ka ga dama mutukan baka ci zarafin wani ba Ya an ka kafa wani ilal kwamitin ka je ka ci abinka mu ba mu ciki namu shi ne me ahlus sunna wal jamaa hilal kwamiti jagorancin a sheikh hajj umar imam limamin ahlus sunnah wal jamaa